indiya tana tacewa kuma ana turowa kuma kasashen turawa a tsaya saboda haka har yanzu dai abu ya kasa turawan su neto sun kasa samun yaya ne za su samu mafita a cikin wannan kuma matsalan amerika ta wannan shugaban amerika kwakwalwar eh, shi ta dan fara tsaya dalilin shine yana talabta ma ukraine kudi eh. daga dala miliyan ɗari takwas zuwa 1 billion dollars aka tafi dala biliyan biyu hmm. yanzu an riga an ma banda kayayyakin yaƙi da ake kaiwa yanzu ana neman a kashe mai yukiran dala biliyan 60 amma yana hango ribar da shi zai kwasa ne nan gaba Wani eh. wato ganin hadiri ne sai ka je kai mutum ya je wanka da kashi ai abin da yake faruwa kenan kaga wanda ake ana so a kan ya rashin gashi in ci gaba take ta yi to to to yanzu idan muka duba sauran kasashe kuma na afirka ya wannan abu ya shafe su a ah, kaga hatsi mm. mafi yawancin hatsin da ake amfani a duniya da shi daga tsakanin rashi da ukraine ake samun shi banda fulawa mm. sannan bayan haka wannan abu ya takin zamani to wannan yakin ya shafi kasashen asiya da kasashen afirka da kasashen tura ka ce all over the world duk duniya ya shafe su wannan yaƙi shi sa kaga mai ya tashi ya koma dala eh, miliyan ɗari abin nan dala ɗari abin nan miliyan har zuwa ɗari da wani abu har ɗari da wani abu ya tashi a duniya eh, dala ya tashi eh, gangan mai ya tashi a duniya to wannan eh, eh, yaƙin shi ya haddasa wannan kasan eh, manta duk duniya ba wanda ya kai dama saudi arabia da ita rasha mai su ne kuma suke haƙo haƙo mai mafi yawa mm. saudiya na haƙo wajen ganga wajen kusan tana tura wa a duniya ganga wajen kusan miliyan takwas da wani da ɗigo Eh, take tura a duniya kullum ita kuma rasha tana tura ganga miliyan bakwai da digo amma kuma wajen haƙuwa saudiya na haƙo wajen ganga miliyan eh, kusan eh, goma sha ɗaya a kowane rana sannan rasha na ayyuka ita kuma kusan ganga miliyan goma da digo ita ma kowane rana to kaga sai mai gaba ɗaya sai ya koma da ba yana dala nawa da dala da bai wuce dala 60 da wani abu ba ya komo dala 100 ganga ya koma dala 100 100 da wani abu eh ba miliyan ba 100 dala miliyan abin na 100 da wani abu ya koma a yanzu eh da bai a yanzu ne ya karu har zuwa 100 da wani abu to wa san iya adadin to da mu mai na tashi a duniya da mu kuma kaya na ƙara tsada ne a duniya da mafi yawanci rayuwar ɗan adam za ta laƙa akan man fetur ne ya ta'allaka akan man fetur to sannan akwai abin da mutane su gane ba shi kuma mai ai ce zai zo ya ƙare ƙasashen da suke da arzikin minerals arzikin ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa mu najeriya muna daga cikin waɗannan ƙasashe mm. domin eh, kamar yadda aka yi hira da hanzu ah, ah, al-mustafa mm. yake magana akan irin ma'adanan da ke makare a nan kasan yawwa to kuma akwai wani abu da mutane ba su gane ba za a daya yanzu duk target ɗin Amerika da turai shine wannan ma'adanan na ƙarƙashin ƙasa su zo su kwace shi ta hanyar ina ta cusa yaƙe-yaƙe a tsakanin ƙasashe da kuma cikin ƙasan to ai duk wannan akwai hannun su a ciki turawan mm. ko ka san cewar duk wani wanda zai mulki a duniya sai da hannun su eh siyasar duniya ya nuna ka aha eh. saboda haka wanda suke so ya zama shugaban kasa shi zai zama shugaban kasa kaga mana ta kokarin zafi ne a Najeriya <laughs> eh 2023 eh, ana sa ran insha Allah Allah zai fito wani shugaba to amma ya za a yi musamman eh, talaka ya gane cewa suna da hannu eh shi talaka ba zai iya ganewa ba saboda harka ne na ilimi bari baka misali mun taba magana akan cewar corona da aka kawo aka ta shigo duniya malamai wasu malamai suna ce aloba ne Allah ya kawo kaza kaza to wayannan ba za ka ce musu malamai kai tsaye ba yan akadami za ka ce ka san dan akadami shi kullum bai zama <laughs> shi dan akadami ne da an ce mai hukuncin kaza sai ce kaza ne amma idan mutum ya zama doktor ya goge ko farfesa ne in ka masa tambayan me hukuncin kaza shiru zai yi tukunna kafin ya baka ansa amma shi dan akadami nan take zai baka ansa shi sai ya ga dalilin source din tukuna to eh. saboda haka corona mun yi program da kai na ce da kai an kirkiro ta ne saboda a rage mutanen duniya hmm. a wannan lokaci nake ce maka bill gates mai kudin america ya ce su suna da disease mai disease <laughs> kai ka faɗa ko? Ah. <laughs> to yace suna da disease hmm. wanda za su iya samu kowane ƙasan da suka ga dama hmm. kuma suna da shi da yawa ba mun yi wannan maganan ba sannan ah, muka ce duka wa'annan wata a wani lokaci muke cewa akwai wasu likitoci wanda suke wa'annan special doctors ne su haɗa cuta daga baya su kirkiro ciwo daga baya in suka watsa sai su ce suna da maganin sai su kirkiro to sai muka ce duk an yi ne saboda a rage mutanen duniya according to economy duk wani abun ba akan abu biyu ne leadership economy wato shugabanci da tattalin arziki shine kadai saboda ka a wancan lokacin muka faɗa cewar ainihin lokacin wancan zamani tun ƙari ne na shida suke shirya tura suke shirya wannan cewar idan ana son tura su mulkin duniya sai an kashe mutanen asiya da na afirka don sun fi yawa eh ba mu yi wannan maganin ba sannan ah, sai muka ce kuma lokacin kalmas da su shell damage hmm. da wasu sauran manyan masana suka haɗu suka ce lalle kan idan ba an kashe mutanen afirka da asiya ba to turai ba za ta samu daman da za ta yi mulkin duniya ba wannan fa shekara da kike to to to to tsaya ka ji ba na farfado wannan ba to a hirar da aka yi da hanzar al-mustafa sai da gidan rediyon suka je na jin bbc suka suka nemo hiran intabiyun da turayen suka yi cewar mutanen afirka da asiya sai an kakkashe su an rage su hmm. sannan duniya za ta daidaita ka gane shi manzo al-mustafa da aka yi hirar da shi ya kakka irin wayannan bayanan to sai da suka nemo bidiyon suka sa to ina malamin da suke cewa wai corona wai wai aloban Allah ne Allah dai ya sani amma tura suka kirkira saboda a rage population. Ba an taɓa yin wannan ma shekaru 120 da suka wuce inda aka dinga mutane da max. fuskokinsu kuma duk sun kirkira din ne ai jan mai kirkira ne kaga kaga lokacin ma kaga ba kai yawan zama ana ganin duniyan wai ta yi to eh. kaga yanzu ana neman wajen biliyan ana ganin approximate kusan 11 biliyan eh, people mutanen duniya to ana ganin sun yi yawa kaga maganan eh, ciwon x duka an kirkiro ta aka yi saboda a rage population sannan da sauran duk waɗannan wata da kake ganin sai a ce ga ciwo na mai Allah mai kakkashe mutane a duniya duka kirkira ne ba wai ciwon Allah bane a shi Allah ya san za su yi amma su suka kirkira saboda haka malaman su har tara su ringa cewa wai suna ma Allah ƙarya wai ai aluba ne a wannan daga Allah ne ai jarabta wai duk ƙarya ne yanda nake ga ma haka almustafa yana cewa ta yake ƙarya ne saboda haka ƙarya ne turawa ne shi ba ture ba ran shi da maganar Allah just life to ai dama ai daga ji mutum ka ce za ka rashe za ka rage yawan mutane domin arzikin ƙasa da datu ka san babu addini a ciki babu wanda ya halitti mutane an shi yake basa wanda da za su ci to ka gani eh. to saboda haka duka wannan tsare-tsare ne na tura kuma duka wannan abun ƙungiyar ainihin cibiyar shi na amerika ne don me don su ne suke son su mulkin duniya na har abada kafin amerika waye wolfawa ai rashi ta zama super world power ita rasha tana da ƙarfin makamai ne ka gane amma amerika saboda kutungilan siyasan duniya da suna cacin baka ne ai kowa na jin shi shi ne shago ne da wani ne ɗan dunawa ko <laughs> da shago da ɗan dunawa yawa a kasar hausa kowa na ji da kanshi to wallahi haka da rasha da amerika suke a lokacin to shine rasha da amerika ta kutun kutun aka rusa tare da soviet kasa ne goma sha biyar suka haɗu daga baya shine suka watse aka samu rasha ita ce mafi girma sai ukraine da take binta saboda haka suka ruguza wannan kasan to duk bai ishe su ba yanzu ma a duniya babu wanda ya tsokale musu ido sai dai rasha din shi wannan shugaban ukraine na yanzu dan wasan kwaikwayo ne ka gane dan wasan kwaikwayo ne suke fasara shi a haka ne <laughs> haka ne ka gane saboda bayi da it's not intelligent ya za a yi duk makamin nukiliyan tare da soviet fa a kasar ukraine yake to an kwashe su an mai da su rasha ta ina ne za ka tinkari fada da rasha an ce faɗan da ya fi tana ba da gudunmuwa ga kuɗi kuma ga kayayyaki da gudunmuwan da turawa da amerika suke kaiwa da kuɗi da kayan faɗa kaga ya yi tasiri a yanzu ɗin ma sun gama garuruwa na sun gama sun gama da wannan gari yanzu gari na ƙarshe sun kusan ma kai ƙarshe sun gama da yanzu wani gari za su je babba kuma za su zama yanzu bari mu dan wani bar mutanen su mu dawo gida dangane da tun da ka kama ganin almustafa wannan hira da almustafa da bbc ya dauki hankalin mutane kwarai da gaske hawan da ya haska ma talakan najeriya ya gano wasu abubuwa ne sai a hankali a najeriyanci a bayanin shi ya nuna cewa muna da arzikin da cirman man fetur ka ajiye a gefe muna da arzikin da za mu iya ko da a guda ɗaya muka tsaya zai iya ainihin wadatanar Najeriya. Mm. To amma me yasa masu mulkin Najeriya ba su mai da hankali akan wannan ba domin talaka ya samu sauki amma kuma kullum fitowa suke su ce za mu taimake ku za mu yi muku kaza kuma ga arziki na amma kuma an kasa aiwatar da shi yana talaka zai ji daɗi. Eh akwai aljanda ne na turawa a ciki. Dama duk wanda zai zama shugaba suna da nasu tsari turawa ga irin tsare-tsarensu mm. dole ka yarda da wannan.